sadar da zumunci yanzu sadar da zumunci ya kusa tafiya a eh, ba waɗanda ke tasowa yanzu ban san yadda zumuncin yake ba ma sun tashi cikin wani hali ne wani wani wani hali ne mai wahalar a fahimci zumunci zumuncin da ke da ƙarfi yanzu shine kungiyar siyasa kungiyar mu daya muna samun kuɗi ciki eh, wanda yake kaza nawa ne wanda yake kaza nawa ne amma gogonsa ya kumbonsa menene baffansa kawunsa menene da menene ba ruwan shi da wa'annan waɗanda ake hada business ana samun kuɗi su ne zumuncinsu su ne ‘yan uwansa amma don kanin mahaifinsa wan mahaifinsa kawon mahaifinsa yar mahaifinsa wannan kawon mahaifiyarka rage gani ko yar mahaifiyarka rage gani a lokacin da aka haife ka ita su suka tashi za su je ganin ka ma a yi tuntube takalmi ya tsaki a je a bi menene da menene a je aka yi komai har ka zo ka girma ka samu kuɗi ka zama wane shi ya zama daga kai wacce ka ɗauko kuna kashin kuɗi kuna kuɗi a lokacin da aka haife ka ita ba a haife ta ba da lokacin aka nuna ka gudu da ta kai aka nuna ka gudu za ta yi sai da aka yi wahala da kai aka gama ka zo ka zama abin da ka zama to sa'an nan ta zo kuka zo ko hadu kuka hadu to shi yasa ita tana da hakkinta iyaye suna da su, ‘yan uwanka suna da hakkinka suna da hakki a kanka an fahimta wa sallu wan nasu niyamu ku yi sallah halin kasancewa mutane suna bacci sallar dare kenan tadkhulul jannata bi salamin za ku shiga aljanna da aminci cikin aminci insha Allah an fahimta yanzu an ce za a sadar da zumunci ya za a yi ta ina za a bullo yara ba san wa'in nan ba fi sabilillah ba su san wa'annan ba eh yara sun tashi shi su ma suna cikin duk wani yaro yanzu da gani shi ma abubuwan da ke gaban shi sun ishe shi ba ruwan shi duk da da a gida wannan zai shara wannan na da kaza wannan na da kaza yanzu ƴaƴan ba su da wannan abin da yake hannun shi wayarsa za shi wajen kaza za shi wajen bal za shi makaranta za shi komai duk abin da zai sa ya samu albarka ba shi kansa sai da iya eh shi yasa abin da ake hango musu zuwa gaba akwai hatsari akwai wahala da za a zo a gaba yaro zai tashi ba abin da ya yi na ya samu albarka gashi ne yana faruwa ba iyayen su za su yi wahala da shi ya shiga makaranta ya je ba abin da ke gaban shi karatu ba ma karatu mai certificate din ya samu certificate ba aiki ya samu aiki ba albashi ya samu albashin baya isan shi saboda bukatunsa sun yi yawa tun yana karami ya tsora ma kansa abubuwa duk yaro yanzu yana son shi ma kowane sabuwar waya in ta zo shi ma ya canza sabon agogo ya zo shi ma ya canza kuma ba kai lokacin da za ka nemi kuɗi ba to me zai hana su yi sata me zai hana ayi kaza me zai hana ayi kaza kaza da kaza shi yasa rayuwarsu za ta zo tana ba ta da alba albarka a ciki a aikin da za su yi ƴaƴan duk iyayen su ke musu wahala a nuna min wahalar da suke ma iyayensu rarrashin shi ma kake kare zo yi ma sata ya bata ya kare je sata ya bata ma suna kare je sha ta babu ya bata ma suna kare je sha shisha ya bata ma suna rarrashin su kake yi amma su je masallaci ko su yi abubuwan da za su samu albarka su yi ma iyayensu hidima wannan ya share wannan wannan ya ma uwarsa aiki a wannan ba shi gaban Allah Allah suke su fita su je duk abin da uwarsa za ta faɗa masa akwai takura duk abin da uban shi zai faɗa masa akwai takura kuma haka ne akwai takura ne no akwai bambanci tsakanin abin da yake ibada da abin da yake ba ibada ba shi yasa ka dauki alkur'ani ka bude sai ga yana baka kiwa amma ka fito da wayar ka ka bude zaka yi duk abin da ke saboda akwai bambanci wannan wasanni ne kana kana buga wayan zaka iya yin komai ba ruwanka alkurani ko ka dauka fa kana takatsantsan ko kar menene da menene ba haka bane ba to wannan ibada abin da ake cewa ibada shine nauyi at taklif nauyi kuma duk zuciya duk zuciya ba ta son nauyi kuma dole nauyin sai an sauke nauyin tukun a samu shiga a wajen Allah madaukakin sarki to shi yasa eh, iyayensu za su dame shi ne tashi kai sallah tashi ka je masallaci ta ka share waje duk taklifanci ne ran shi baya so abinda zai je bakin titi su hadu da yara suna ta hira suna ta shakenci suna ta shewa ya fi mishi daɗi shi yasa abinda za ta kura mishi gida awa shida a koya masa in ya fita ya je waje minti talatin an warware wannan duka an shiga wata harkar daban sai ya zo gida kuma ya tuna